amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da 24 ga watan jimadal ula hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wacce ta dace da 15 ga watan 11 miladiya 2025 Allah madaukakin sarki ya kaddara haɗuwanmu a wannan lokaci da muke karatu cikin littafin ahkamul jala'is wa bida'uha na fadilasu sheik al-muhaddif muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala yau kuma shine darasinmu na talatin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya samun dace muna cikin fasali na goma sha biyu da yake magana akan abin da ya shafi hamlul jinazati wattiba'uha muke magana akan abin da ya shafi daukan gawa da kuma raka gawa mun yi karatu a wannan fasali din mun dauko tun daga wajibcin raka gawa a musulunci da bayani akan martabobi na lada na raka gawa da kuma bayanin wace martaba ce tafi lada wata fi daraja da kuma ah, mai bayani akan wannan ladan da darajar maza ne kadai suke saduwa da shi banda mata inda su mata ba a wajabta musu ba hasali ma an hana su su dai hanin ba hani na haramci ba hani na tsashewa da tsarkakewa da mai magana a kan abin da ya shafi rashin dacewan raka gawa da daga murya ko da me za a daga muryanku ko da zikiri ne ko da menene ba a son ba a son haka sannan na ga abinda muka yi magana na ƙarshe shine akan abin da ya shafi yin sauri a lokacin da aka ɗauki gawa ba so a rinka tafiya mutum ya rinka tafiya kamar mutane su rinka tafiya kamar marasu lafiya ana son gaggawa ko mun karanta dalilai duka akan waɗannan abubuwa abin da mu tashi a kai shi ne mala ya ce waje juzul mashiyu a mamaha wa falfaha wa an yaminiha wa ha? ala an ya kuna ƙariban ha. illar rakiba fa ya yasiru falfaha yake cewa waje juzul mashiyu ya halatta tafiya a mamaha a gaban gawa wa khalfaha da baya wa an yaminiha da dama ga wannan gawan wa ha da hagu ga wannan gawan ala an yakuna qariban minha amma da sharaɗin da mai tafiya ta gaban da mai tafiya ta bayan da wanda yake dama da wanda yake hagu da sharadin suna tafiya kusa da gawon kar su yi nisa da gawon yace illa illar rakiba sai dai wanda yake kan abun hawa to fa yasiru khalfaha to shi wannan zai tafiya ne a bayan gawa ba a gawa ba ma'ana tafiya a gaba ko dama ko hagu ga wanda yake tafiya a ƙasa kenan an gane ku amma wanda ke kan abun hawa to shi kuma sunna shine bigawa a ne a baya ya rinka bin gawa ba wanda a gaba za mu ji eh, abin da aka fi so shine a raka gawa a ƙasa ba kan abun hawa ba wannan shi aka fi so shi annabi sallallahu alaihi ya zaba kuma shi ya aikata kuma shi ya nuna ya fi daraja ya falala wanda ke tafiya akan abun hawa shi zai tafiya ne a bayan a bayan gawa amma a ƙasa ne to kana da zabi ko gaba ko baya ko damu ko hagu duk gefen da ka dinga tafiya kana raka gawa babu laifi an fahimta ku me yasa malai faɗi wannan sai ce dalili qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة النبي صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة ce wadda ke kan abun hawa to zai rinka tafiya ne a bayan gawa a bayan janaza gawa na gaba shi kuma yana yana bin gawan a baya yace walmashi wanda kuma ke tafiya a ƙasa to shi haitu sha'a ha. shi kuma yana daman ya tafiya ta yadda ya ga dama da wannan gawa khalfaha ko a baya wa amamaha ko a ta gaba wa an yaminiha ko ta dama wa an yasariha ko ta hagu amma da sharaɗin ya zama ƙariban minha ya zama yana kusa da gawan kare ya nisa da gawan an gane ku kare ya nisa da gawan ya ce walƙifulu yusalla Alayhi. yaro ƙarami shi ma ana yi masa sallah amma wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahma a sallan sai a yi mai iyayensa addu'an samun gafara da kuma haraman Allah madaukakin sarki an gane ku kaga muhallu shahid shine hukuncin da malamin fada hukuncin da hadisin ya fitar na tafiya raka gawa wanda ke kan abun hawa da wanda kuma ke tafiya a ƙasa قال يتي وانا حديث إمام أبو داود إمام النسائي إمام الترمذي ابن ماجة الطحاوي ابن حبان البيهقي الطيالسي إمام أحمد duka sun fitar da shi ta hanyar sahabi al-mughiratu bin shurba Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi haka wanda yake nuna in za a raka gawa kaga sai ka sai ka duba yanayinka kenan yanayinka shike baka daman a ina zaka rinka tafiya in kana raka gawa ko in kana ƙasa to ka san kana da zabi ko gaba ko baya ko dama ko hagu amma ka zama gab da gawa in kuma kana kan abun hawa ne to dole ba ka da zabi sai dai ka tafiya ina a baya ka taraka gawan na gaba kai kana baya kana kana bin su wannan shine abin da ya dace da sunnan manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم sallam sai وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها ما ليش وكل من المشي amamaha wa ya ce duka da tafiya a ƙasa a gaban gawa ko baya wanda ke wanda ke tafiya a ƙasa kowanne daga ciki ko mu ce tafi a gaba ko ya tafi a baya in yana tafiya ne a ƙasa Ya ce duka sabata an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi'lan ya tabbata aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi A ga wancan hadisin da muka kanta na al-Mughir bin Shu'ba kaga magana ce ko manzon annabi sallallahu alaihi ya faɗi hukunci to shi ma aikata ya aikata an ga ya aikata kuma an rawaito cewa ya aikata malik kama qala anas bin malik radiyallahu An. kamar inda anas dan malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi ya faɗa yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. ya ce lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa ababakrin da sai na abubakar radiyallahu an wa umar da sai na umar Allah ya ƙara da a gare shi dukansu kanu yamshuna amamal jinazati wa khalfaha dukan sun kasance in suna tafi raka gawa a ƙasa suna tafiya ko baya ko gaba ga wannan gawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi sai na bakar yana yi sai na umar ma yana aikatawa in suna raka gawa kuma sai zama a ƙasa suke tafiya to suna suna yi wata ranar su yi tafiya a ta gaba wata ranar su raka gawan suna bin sa a baya an gane ku malaki akhrajahu ibn majah wa tahawi ibn majah da imam tahawi duka sun fitar da da hadisi malam kuma yace wa hadha sanadun sahihun ala shartu shekai. yace wannan kuma sanadi ne ingantacce a sharaɗin da Imam Bukhari da Imam Muslim suke bi wajen inganta inganta hadisi sai malai yake cewa lakinnal afdala sai dai fa ka sani cewa wanda yafi falala wanda ya fi daraja wanda ya fi girman lada almashu khalfaha shine tafiya ta ba a baya ba wucewa gaban ko damu ko hagun an baka daman in ka tafiya a ƙasa ka tafi ka zama kana gaba ko dama ko hagu ko baya an gane ku amma wanne yafi falala wanne yafi daraja wanne yafi girman daraja wanda yafi shine kai tafiya a me a baya yace li annahu muqtada qawluhu sallallahu alaihi wasallam yace saboda tafiya ta ba a baya bin gawa da a baya wannan shine ma cikan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wattabi'ul janaza yace kurata gawa kuraka gawa to dama ai me rake ai baya wuce wanda yake raka shi ko ko ba haka bane raka ne zaka yi kuma sai ka wuce ya zama ni kenan nake raka an fahimta ku saka wannan abin da ya fi shi ne tafiya bin gawan a baya an gane bale ce wa mafi ma'anahu mimma taqaddama da kuma abin da ke ɗaukan ma'anan haka na abin da ya gabata a hadisin farko a wannan fasalin da mala ya kawo na haƙƙin musulmi akan musulmi yace ittiba'u aljanaiz da kuma raka janaza kaga rakiya aka ce ka bi shi ka kaga ce ka bi mutum dole yana gaba ne kai kana ina kai kana ba shine ya cika ma'anan cewa kana binsu su mala ce wa yu'ayyiduhu qawlu ali radiyallahu an yace abinda yake ƙara ƙarfafa wannan shine akwai maganar sai na ali Allah maɗaukacin sarki ya ƙara yadda a gare shi da yake cewa al-mashi khalfaha afdalu min al-mashi amamaha ka fadli salatin rajuli fi jama'atin ala salatihi fazzan sai na ali Allah ya ƙara da a gari shi yake cewa yake almashu khalfaha tafiya a bayan gawa ba zama an wuce gawa ba shi fi falala sama da wanda zai tafiya a gaba ya zama to gawan na bayansa sai na ali yana so ya kwatanta mana falala da darajar da ke tsakani sai ce ka fadli salatin rajuli fi jama'atin ala salatihi fazzan kaman kwatankwacin falalan da mutum yake samu ne da daraja da yake samu wanda ya salla a jama'a da wanda ya salla shi kadai ya bambancin su yake akwai yawa ku wanda ya salla a jami'i da wanda ya salla shi kadai aka ga abin da ke tsakaninsu akwai yawa ko ba haka ba to haka tazaran yake ni sai na ali radiyallahu ta'ala anhu yake tsakanin wanda ya taka gawa amma yake fiya yake bi rakbin ba gawan a baya da kuma wanda yake raka gawa amma shi kuma yana gaba gawan na bin shi a baya an fahimta ku shi kaga duk da an baka dama amma kuma ka zabi abin da yafi me yafi falala yafi daraja so dama kana raka gawan saboda neman lada ne aiko to ga abin da zai baka daraja da falala mafi girma kaga sai ka aikata bala yake wannan ibn abi shayba ya fitar a cikin al-musannaf imam tahawi imam al-baihaqi imam ahmad duka sun sun fitar da shi bala yake wa isnaduhu hasanun wa huwa mawqufun lahu hukm raf' ce isnadin ya inganta duk da cewa magana ce ta sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu amma kuma yana da hukuncin ar-raf'u ma'ana yana da hukuncin kaman hadithin a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya fara da magana ake na lada da samun daraja sanadiyan aikata wani aiki babu yadda za a yi sahabi ya sani sai ta hanyar sai ta hanyar wahayi an gane ku saka hadisi ne wanda yake magana ce ta na ali amma yana da hukuncin hukuncinsa hukuncinsa ɗaya da maganan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lakin hakal athram an ahmad annahu tukullama fi isnadihi ce sai dai imamul asram ya hakaito daga imamu ahmad cewa akwai wanda suka ɗanyi tsokaci akan isnadinsa lakin lakinnahu ya taqawwa bi al akhar sai dai isnadin yana da ƙarfi da wasu hanyoyi daban da suka ƙarfafa shi to bayan malam da ya kawo mana wannan sai malai mana wani tsokaci yace tambihun ba wani jan hankali akwai maganganu da malamai suka yi game da wannan matsala din amma kuma su kafa hujja da hadisai waɗanda ba su inganta ba shi ne malam zai kama mana wannan maganganun da suka yi da kuma hujjan da suka kafa kuma yi mana bayanin cewa hujjan da suka kafa a kai duk da abin da suka faɗa daidai ne amma ko ba a kare daidai da abin da bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku tunda daidai din ne to dole akwai abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama shi za a kare daidai din da shi an gane ku shine mala yake cewa qala shaukani yace imamu shaukani Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi a cikin littafin nailul autar ya faɗa aqiba kalimatihi sabiqa bayan yayi maganganu akan wannan babu sai ce wa hukiya ko wa haka fil bahri an tsauri yace an hakaito a cikin littafin al-bahrul muhit daga imamu tsauri sufyan as-sauri kenan annahu qala cewa ar-rakibu yamshi khalfaha walmashi mashi amama cewa sufyan sauri ya ce wanda ya hau abun hawa zai tafiya a bayan gawa wanda yake tafiya a kafa zai tafiya ta gaba zai wuce zai zama yana gaba imamu shekani ce wa yadullu lima qalahu hadithul mughira al-mutaqaddim yace kuma abin da ke tabbatar da maganar imamu sauri shine hadisin al-mughira bin shu'ba wanda ya gabata annan nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa wai mughira bin shu'ba ya ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ar-rakibu janazati wal madi amamaha qariban minha an yaminiha au an yasariha cewa wai manzon Allah sallallahu ya ce wanda ke kan abun hawa ya bi gawa a baya wanda ke tafiya a kafa to bi gawan ko yana gaba ko dama ko hagu amma ya zama kusa da gawan imamu shaukani ce akhrajahu ashabu sunan wa sahahu ibn hibban wal hakim imamu shaukani ce ashabu sunan mana imamu nasa'i ibn maja ah, tirmidhi da abu daud sun fitar kuma ibn hibban da hakim sun ce ya inganta kuma imamu shaukani ce wa hadha madhhabun qawiyyun yace wannan kuma fahimta ce mai ƙarfi inji imamul shaukani qultu sai imamul sheikh muhammad nasiruddin albani sai ce sai nace kul kalla fa haditha bi hadha al-lafz kalla ina ba zai yiwu ba a ce wannan hadisin ya inganta yace fa innal haditha bi hadha Ya ce yace da lallai hadisin da wannan lafazin da Imam Shaukani ya kawo rawahu Ahmad bin tariq mubarak bin Fudala wa fihi da'fun Ya ce imamu ahmad ya rawaito shi ta hanyar wanda yake kira fudal al-mubarak bin fadala kuma mubarak bin fadala da'ifi ne ba a karfan hadisin sa wa qad zada ghayruhu fa qala wani fudala ma ya kara cewa khalfaha wa amamaha ba kamar da aka faɗa wancan ba ya ce kamata qaddamat al-isharatu ilayha kamar da ishara ya gabata a akan shi ce wa qad rawaha mubarak aidan inda tsayalis ya ce haka kuma imam tsayalis ya rawaito daga wannan al-mubarak din yace fa wajaba al-akhdhu biha wa hiya nassun fi at-takhir la fi at-taqaddum alaiha yace da yace ya ya wajaba ayi riko da wannan nassin so nassin yana magana ne akan zaba da zabi ba falala ba wa min al-gharib anna hadhihi ziyada dhakaraha sahibu al-muntaqa yace daga cikin abun mamaki da zai baka mamaki shine mai littafin al-muntaqa al-akhbar wanda imamu shaukani mata sharhi ya samu suna nailul awtar ya rawaito hadin nan hadisin na biyu za ƙari na biyun nan wanda yake nuna da'ifancin na farkon ya rawaito shi Filmakani labi ladhi ilaihi shaukani a inda imamu shaukani ya ishara din amma kuma imamu shaukani hankalin shi bai kai zuwa ga wannan abu yace thumma huwa zahala anha sai da imamu shaukani hankalin shi ya ɗauke daga wannan suraka wannan riwayan bai inganta ba kamar yadda imamu shaukani ya faɗa duk da maganan haka ne tafiya wanda ke kan abun halu da tafiya ne a bayan mai gawa wanda ke kafa yana da zabi amma ya tafiya a baya shi ya fi falala amma da wannan ruwayan da imamu shaukani ya yi kafa hujja da shi bai inganta ba ba a kara gaskiya da abin da yake bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi an fahimta ku shi yasa malai ya kawo wannan wannan jan hankali sai malai yake cewa ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لقوله صلى الله عليه وسلم yace kamar yadda ya gabata ya halatta a hau abun hawa in za a raka gawa amma da sharaɗin a yi tafiya a bayan gawan ya zama raka gawan ake a baya an gane ku a na tashi akwai kuskuren lamba san ko na kuma haka na kuma daidai ne ku? ok naka akwai kuskure ku yawwa sun maimaita wasu lambobin ku shi ka tafi ka bude sosai za a ganin man a gaba Ya ce, saboda maganar faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ka ta zama shafi na 97 a gaba ku shi sake maimaita na 65 ko ko ka tabuda ina sun maimaita shafukan za a ga shafin a gaba ce saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ar bai siru khalfal janaza ya halatta mutum ya hau abin hawa amma fa da sharaɗi sharaɗin da zai sa mutum ya raka gawa a kan abin hawa shi ne da sharaɗin dole zai tafiya ne zai rinka bin gawan a baya in mutum ya san ba zai iya ci gaba da bin gawa a baya ba to bai halatta ya hau abin hawa ba yawwa eh, ne unan yake na bai canza ba to inda mutum ya san ba zai bin gawa a baya ba to ba zai hau abun hawa sai dai tafi a kan amma in dai har za ka hau abun hawa to dole sai dai ka rinka tabin gawan a baya ka yi sa a baya ka yi sa a baya har a kai zuwa ga inda inda za a ji an gane ku bala ce wa ƙadi maza zalika bi tamamihi ya ce wannan ya gabata hadisin cikakke a fakara ta ta hamsin da muka karanta yanzu a baya ce lakin al'abdal almashiyu sai dai abin da ya fi falala kuma shine raka gawa a kafa shi ya fi shi ya fi in za a kai gawa a je abin na gawa to abin da ya fi daraja shine a kai shi a kafa liannahul mahudu anhu sallallahu so da wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kiyaye walam yarid annahu rakiba ma'aha ba a taba samun wani ingantaccen hadisi da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi ya raka gawa akan abun hawa ba shi ya hau abun hawa bai ba bal qala thawban radiyallahu an sai dai ma thawban ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake cewa yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bi dabbatin yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an zo masa da abun hawa wa huwa ma'al jinazati annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da gawa za ana kimtsa gawa za a raka gawa sai aka zo masa da wata dabba abun hawa ya hau dan raka wannan gawan fa aba an yarkabaha sai yake hawa yake hawa abun hawa ya kyala abun hawa. falamman sarrafa bayan da aka gama janazan aka binne gawan aka gama uke bi dabbatin farakiba sai aka zo masa da abun hawa sai ya hau bayan an yi me an gama amma lokacin da za a tafi sai me yake hawa faƙila sai aka tambaye shi me yasa dazu da za a raka gawan an zo maka da abun hawa ka kika hau yanzu kuma an gama janaza an zo maka da abun hawa ka karfa ka hau me yasa fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innal malaikata kanat tamshi falam akun li arkaba wa hum yamshun yace ai mala'iku da suke raka janaza a kafa suke tafiya kaga ni bai kudace gare ni kuma hau abun hawa alhali mala'iku suna tafiya a kafa yace falamma zahabu rakibtu yanzu da aka gama janaza su ma sun tafi abun sai ni ma sai na hau abun hawa an fahimta ku ashe ana janazan musulmi mala'iku ma suna mi suna shira suna halarta so kuma a me suke tafe a kafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji kunyan mala'iku suna tafiya a kafa shi kuma ya hau me ya hau abun hawa an gane ku balaci akhrajahu abu daud wal hakim wal baihaqi wa qala al hakim sahihun ala shart shaykhain imam al hakim yace hadithin ya inganta bisa sharadin imam bukhari da imam muslim kuma wafaqahu az wa huwa kama qala kuma imamu zahabi ya dace da imamu hakim mal albani ce shi ma a binciken shi haka yadda suka faɗa haka hadisin yake ya inganta bisa sharaɗin imamu bukhari da muslim shine abin da yake nufi wa huwa kama qala hadisin yana nan kamar yadda su ɗan suka faɗa yace wa fi riwayatin lil hakim zo a wata riwaya ma na imamu hakim wa ghairihi da waninsa an sauban daga sauban ɗin har ila yau qala Ya ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin sauban yace manzon Allah sallallahu alaihi ya fita dan yaje halarci wata janaza fara'a nasan rukbanan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ga mutane ko da yawa kowa an hawa abun hawa faƙala sai annabi sallallahu alaihi ala tastahun yana magana da wanda suka hau abun hawa ce shin ba kwa jin kunya ne inna Allahi ala aqdamihim ce mala'ikun Allah suna tafiya akan kafafunsu wa antum ala zuhuri dawabi ku kun hau bayan dabbobi shin ba kwajin kunya ne annai sallasa yake magana da ni musulmai da suka hau abun hawa za su raka me gawa zuwa makabar. yace ba kwajin kunya ne mala'ikun Allah suna kan kafafunsu ko kuna kan abun hawa an gane ku ce, wa sanaduhu da'ifun wa ruya mawqufan wa qala bahqi innahu asah yace wannan yazo da akwai sanadi da yazo wanda bai inganta ba amma akwai ruwaya da aka rawaito shi wanda yake mawquf zuwa Sauban wannan kuma shi yafi inganci kamar yadda Imamu Al-Baihaqi ya bada ya tabbata kaga wannan ke nuna cewa abin da yafi shine raka gawa in za a raka gawa a raka gawa a a kafa in za a iya shi yafi falala in aka abun hawa ba yi laifi ba amma dai ka sani kun yi abin da shi ne mafi karancin falala an bar abin da shi ne mafi girman mai falala an fahimta ku yau ah, fakara ta gaba malai na zai magana ne akan abin da ya shafi bayan an gama janaza amma kuma saboda lokaci na ga zamu dasa aya a nan allah maɗaukakin sarki haɗa mu zama ta gaba magana ne akan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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله